Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau juma'a takwas ga watan disamba na shekarar 2023 to kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga kanan labarai To Maryam sojojin Isra'ila sun bindige wasu falasinawa shida har lahil a yau dinnan Juma'a. Kasar Japan ta yi alkawarin bayar da gudunmawar dala biliyan hudu da rabi ga Ukraine saboda yakin da take yi da Rasha. sannan ma'aikatar tsaron taiwan ta ce an gano wani balambalan na leƙen asiri mallakar china a ƙasar To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gamayyar kungiyoyin farar hula a jamhuriyar Nijar sun bukaci gwamnatin mulkin sojan ƙasar ta soke duk wani lasisin haƙo ma'adanai a cikin kasar musamman na kamfanin arriba mallakar Faransa. Shekara fiye da hamsin cikin jihar Gata mu da suke fiddo arzikin ƙasa. Arzikin ƙasar nan babu abin da ya amfani jihar mu da ko ta Nijar ma. Majalisar ceton kasar Nijar ta maza maza ta amshe duka lasisi wanda yake hannun kamfanin dukan da ba mu gane yarjejeniyar suke muna almundana ta amshe lasisin su. To muna tafa da karin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa an kammala taron kwanaki biyu na ministocin wanzar da zaman lafiyar Majalisar Ɗinkin Duniya na shekarar 2023 a babban birnin Ghana. Cikin mahalarta taron har da jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Linda Thomas Greenfield. Sannan za mu kawo muku rahoto akan wani taron karfafa gwiwar matasa da aka yi a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. Wanda ya ja hankali akan jajircewa don dogaro da kai. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a a wannan lokaci yau ma muna nan tafa da shirin duniyar Amurka wanda zai tattauna kan batun kwararar bakin haure zuwa jihar New York da ke nan Amurka. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. To Assalamu alaikum masu saurari da fatan wani lafiya ga labaran. sojojin isra'ila sun bindige wasu falasinawa shida har lahira a yau dinnan juma'a a wani sansanin 'yan gudun hijira daura da garin tubas wanda ke karkashin mamaya a yamma da kogin jordan a yau dinnan juma'a din har ila yau rundunar sojin isra'ila ta mai da martani kan wani bincike game da mutuwar wani ɗan jaridar reuters a kudancin labanin a ranar 13 ga watan oktoba kamfanin dillancin labarai na reuters ya ce rundunar sojin isra'ila ta faɗi a wani bayani ba tare da ambatar sunan ɗan jarida isam abdallah ba cewa a lokacin da abin ya faru mayakan hezbollah da ke labanan sun ƙetare kan iyaka suka kai hari don haka sojoji na isra'ila suka buɗe wuta don hana hezbollah shiga isra'ila kasar japan ta yi alkawarin bayar da gudunmawar dala biliyan hudu da rabi ga ukraine saboda yakin da take yi da rasha a cewar firaminista fumio kishida a wata shela ta ji alhamis daga ciki za a ware dala biliyan daya saboda tallafin jin kai da yake mayar da bayani jiya alhamis a jawabin da yakan yi kulle yomin shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce japan ƙasa ce mai tsayayyar aƙida musamman ma game da irin goyon bayan da take baiwa ƙasarmu da mutanenmu kuma ina mai godiya saboda wannan taimakon wani harin jirgin rasha mara matuki ya halaka wani mutum sannan ya yi barna a wata tashar jirgin ruwa da ke yankin odessa na ukraine din a cewar gwamnan yankin jiya alhamis ma'aikatar tsaron taiwan ta ce an gano wani balan na leƙen asiri mallakar china a mashigar ruwan taiwan da kuma wata babbar tawaga wadda ta hada da jiragen yaƙi na sama da na ruwa rundunar sojin taiwan ta ce balambalan balan ɗin ya yi shawagi ta wajejen kudu maso yammacin birnin kelun mai tashar jirgin ruwa wanda ke arewacin kasar da daren jiya alhamis sannan ya nufi gabas kafin ya ɓace watakila ma cikin tekun pacific to amma da alamar rashin tabbas kan koshin bangaren soji na jama'iyyar communist mai mulkin china ne ke sarrafa balambalan balan ɗin kai tsaye ko a'a. kafin ku ji karashen labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Gamayyar ƙungiyoyin farar hula a Nijar sun buƙaci gwamnatin mulkin sojan ƙasar ta soke duk wani lasisin haƙo ma'adinai a cikin ƙasar musamman na kamfanin Areva mallakar Faransa da ke aikin haƙo uranium a arewacin Nijar. tun dai bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a Nijar kungiyoyin ke ganin lokaci yayi da kasar za ta raba gari da Faransa bayan shafa shekaru fiye da arba'in tana ɗibar arzikin kasar ba tare da Nijar ta samu wani ci gaba ba in banda gurbatar muhalli. Wakilin muryar Amurka Ahmed Mahmud ya aiko mana da wannan rahoton. tun bayan juyin mulkin ranar 26 ga watan yulin da ya gabata ne kungiyoyin ke fatan ganin gwamnatin mulkin soja ta soke duk wani lasisin da gwamnatin da aka hambar ta baiwa kamfanonin kasashen waje tun shekara 2014 ne dai aka shiga takun saka tsakanin wasu kungiyoyin farar da gwamnatin kai yadda gwamnatin wancan lokacin ta karya dokar kasar Nijar inda ta baiwa kamfanonin kasashen waje lasisin haƙo ma'adinai musamman karfa uranium a arewacin Nijar to sai dai gamayyar kungiyoyin fararen fulla sun buƙaci ga gwamnatin mulkin soja Najeriya da ta soke duk wani lasisin da aka bai wa kamfanonin kasashen waje ba bisa ka'ida ba ba tare da wata wata ba. Malam Suleiman yan kungiyar farar Fulani da ke goyon bayan sojoji ya bayan dalilan su. Shekara fiye da hamsin cikin jihar da ta mutu agar fiddo arzikin kasa. Arzikin kasan nan babu abin da ya amfani jihar mutu ko ta Nijar ma. Mu lallai mun ribanci kura wadda take kwashe da cututtuka da sauransu. majalisar ceton ƙasar Nijar wato CNSP ta maza maza ta amshe duka lasisi wanda yake hannun kamfanin da ba mu gane yarjejeniyar suke muna almundana ta amshe lasisin su. Mafi yawan ƙungiyoyin dai sun bayyana damuwar su ne kan yadda kamfanonin ke amfani da arzikin ƙasar Nijar ba tare da Nijar ta ci moriyarsa ba. To sai dai domin ganin al'ummar Nijar sun ci moriyar arzikin da Allah ya hore wa ƙasar kungiyar suka buƙaci ga hukumomin mulkin sojan da sake duba dokar ba da lasisin haƙo ma'adanai a ƙasar. Abdullahi Sedu shugaban gamayyar ƙungiyoyin farar fulla na wasan Eh. Ga gwamnatinmu da eh, permi da exploitation da aka ba na iranium aka ba faransa shi wannan permi a janye shi tunda bai kamata ba ba a yi shi bisa ka'idodi ba ba a yi sa bisa akan hanya ba tunda yau exploitation na imuraren ya kai shekara goma ya hukuce shekara goma tun 2012 ya kamata a harashi har yanzu ba a harashi ba a kuma kudirin kasanmu ya ba da hanyoyi da ya kamata a bi don wannan arziki a hidda shi kuma faransa bai yi respectan su ba ya kamata a ce farmi in an sha mai. sai dai kungiyoyin sun shigar da karar wasu kamfanonin kasashen waje a wata kotu da ke birni ya mai saboda yadda aka ba su lasisi ba bisa ka'ida ba inda suke neman kotun da ta soke lasisin alhassan barka dan kungiyar farar fulani a gadas ya bayyana dalilansu na shigar da kara a gaban kotun. insha allahu za mu hawa filin shari'a da su cikin watan januwaru na shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu insha allahu za mu samu nasara nasara bisa kansu insha Allah da duk duk korafen da muke yi namu mun ce a fidda hakkin talaka bai kamata ana fidda iraniyon ba yana sa mutane cututtuka iri-iri yana kai su lahira kuma babu komi ba su ganin komi sai dai tarda sai dai kura shine muka ce wannan ya kamata a ya isa kotu a birni ya mai ta fitar da ranar goma ga wata mai kamawa na sabuwar shekara a matsayin ranar da za ta yanke hukunci a cikin wata sanarwar da ta fitar hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar jamhuriyar Nijar. A gaida Hamid Mahmud da wannan rahoton har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashen labaran duniya. To Maryam rahotanni na nuna cewa jami'an tsaron gwamnatin Taliban ta Afghanistan sun kashe wani dakarin kungiyar ISIS sannan suka kama wasu da dama a wani samaman da suka kai da dare a wasu sansanonin kungiyar mayakan da ke daura da iyakar kasar iran wannan aikin soji da aka yi a lardunan herar da nimros da ke yammacin kasar an auna ne kan abin da aka kira wata muhimmiyar gamayya ta reshen kungiyar isis da aka fi sani da isis khorasan a cewar wata kafar labarai mai nasaba da taliban a yau dinnan jama'a wannan gamayya tana da hannu a wasu hare-haren da aka kai kan 'yan shi'a a kasar afghanistan a cewar almasad wadda aka kafa da zamar dakile farfagandar isis kwarasan a kasar da kuma bayar da rahoto kan yadda taliban ke ɗaukar mataki kan 'yan ta'adda a kungiyar a ƙarshe ƙungiyar sa ido kan sha'anin muhalli ta zargi wani sabon kamfani da ke mexico jiya alhamis da saba dokar ƙasa da ƙasa kan cinikayya ta wajen sayar da wani sinadarin inganta lafiya wanda ake yi daga wani nau'in kifi na totaba da ke fuskantar barazanar shudewa kamfanin ya sayar da sinadarin a ƙasashe da dama ciki har da amurka da china 'yan raji sun gaya ma kafan labarai ta ap cewa sun damu da yadda kamfanin mai suna da blue formula zai iya sayar da nau'in kifin da aka hana sayar da shi kuma ya haka din ba bisa ka'ida ba maganin wanda kamfanin ke kira sirri mafi kyau na lafiya da ke ɓoye na cikin wata hoda mai kunshe da sinadarin wanda ake samowa daga kifin akan sha maganin ne da in ka hada da ruwa To labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma za mu koma bangaren rahotanninmu. An kammala taron ministocin wanzar da zaman lafiyar Majalisar Ɗinkin Duniya na shekarar 2023 a Accra babban birnin Ghana. Manufar dai taron ita ce neman hanyoyin magance kalubalen da ke fuskantar wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma yin aiki don cimma sakamako na hakika wajen bunƙasa tasirin ayyukan wanzar da zaman lafiya a duniya baki ɗaya. wakilin muryar amurka hamza adam na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton taron na wuni biyu da aka kammala a accra babban birnin ghana ya samu halartar wakilai sama da 600 da suka hada da ministocin tsaro da na harkokin waje da wasu manyan jami'an gwamnati da na soja yayin jawabinta wakilin amurka a majalisar dukkin duniya linda thomas greenfield ta jaddada cewa amurka za ta ci gaba da nuna jagoranci ta gari tare da jajircewa wajen inganta aikin wazar da zaman lafiya a sassan fadin duniya. Ta ce, Amurka ita ce ƙasa mafi girma a duniya da take taimako wajen karfafa samar da zaman lafiya a sassan duniya. Tun daga shekarar 2005 mun kashe kusan dala biliyan ɗaya da don taimako a wannan fanni. A shekarar 2023 kaɗai mun zuba dala miliyan 74 ga shirin samar da zaman lafiya da duniya. Babban manufar wannan taro na ministoci shine haɗin gwiwa kamar yadda kuke gani daga alkawuranmu mun yi imanin cewa karfafa kokarin wazar da zaman lafiya yana daukar mu dukkaninmu mu haɗa kai don haka a yau muna alfaharin sake tabbatar da bada gudunmuwa wajen karfafa haɗin gwiwa tare da tallafawa wanzar da zaman lafiya a duniya in ji ta shi kuma mataimakin shugaban ghana mai masaukar baki ya ayyana farin cikinsa matuka kasancewa ghana ita ce kasar afirka ta farko da ta karbi bakoncin kasashen duniya a taron wazar da zaman lafiya ta majalisar dukkin duniya ya ce za mu ci gaba da jajircewa domin ba da namu gudunmuwa wajen karfafa wazar da zaman lafiya da fatan za a ci gaba da tattaunawa kan sabon ajandar samar da zaman lafiya tare da samar da wani sabon tsalo da wazar da zaman lafiya da kuma tasirin da tura sojoji ko dakaru za su yi a kan manufofin da ake nema a cimma wakilan sun kuma tattauna kan batutuwa daban-daban da suka hada da ƙara fararen hula da hanyoyin sadarwa da lafiyar kwakwalwar masu wanzar da zaman lafiya da rawar da mata ke takawa wajen wanzar da zaman lafiya a duniya da dai sauransu hamza adam muryar amurka daga kumasi ghana a gaida hamza adam To daga Ghana yanzu kuma sai Najeriya. An gudanar da wani taron karfafawa matasa gwiwa a birnin tarayya Abuja a kan jajircewa wajen ayyukan ci gaban rayuwa. Taken taron shine Connect the Dots wanda ya jaddada cewa duk wanda ya yi tsayin daka wajen neman na kansa to tabbas zai cimma burinsa nan gaba. Wakiliyar muryar Amurka Hauwa Umar ta aiko mana da wannan rahoton. Mahalarta taron musamman mata sun gabatar da labarin yadda suka sha gwagwarmaya cikin yanayi na tausayi, rashin abin hannu da kalubalen rayuwa har suka cimma gaci na samun ilimi da ayyuka ko kuma sana'o'in dogaro da kai. Baya ga haka kuma an kaddamar da littafi mai taken jajircewa a rayuwa waje da garinka na haihuwa wanda uwar taron 'yar jarida kuma wakiliyar muryar Amurka Abuja Halima Abdulrauf ta wallafa. Ta ce gwagwarmayar da iyayenta suka sha ne ya farkar da ita tun ta. tana karama wajen jajircewa a rayuwa kuma hakan ya sa ta jure duk wasu kalubale ganin ta cimma buri. Abin da ya faru da iyayena shekaru ashirin da uku da suka gabata na ga iyayena sun rasa komai daga sama zuwa ƙasa. Na ga babanmu bai samu eh, sanyin gwiwa ba ya ci gaba da jajircewa ya taba nan ya je shan domin tabbatar da cewa an ba mu abinci an ba mu ilimi. Ni a wajena jajircewa shine ganin irin matakan da iyayena suka ɗauka bayan irin itilayin da ya faru da su to dorawa a inda suka tsaya shine abin da ya jawo ra'ayi na kuma ganin cewa mu matasa musamman a arewacin najeriya muna da wata ɗabi'a na ganin cewa inda muka girma inda muka tashi mun fi son mu zauna a wajen to kuma idan zaka yi fice a duniya ko zaka samu ci gaba wani lokaci sai ka bar inda ka saba wato comfort zone kenan mai taimakawa shugaba tinubu kan harkokin labaru abdulaziz abdulaziz ya ce hakika taron abin koyi ne kuma kuma hakan zai taimaka wajen rage dogaro ga gwamnati don samar wa matasa abin yi. Kada ka yi tunanin me kasar ka za ta yi maka ka yi tunanin me za ka yi wa kasar ka. Ba wai lallai sai kasa ba al'ummar ka inda muke zaune a cikin al'umma da sauransu kuma sannan duk da halin da ake ciki na tattalin arziki amma duk da haka har yanzu akwai damarmaki bahaushe ya ce wai Allah ya ce ba wa tashi in taimake ka in wannan sana'a ta ki a koma wannan idan kuma kana yin wata sana'a ka nemi hanyoyin da zaka inganta ta da inda hanyoyin da zaka jawo hankalin a kwasto hukuma da sauransu don Allah yadda za a samu saukin al'amura. Honorable Gambo Manzo wanda shine mai taimakawa tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kan harkokin siyasa ya yi kira ne ga matasa da su zama masu gaskiya da shiga abubuwan da za su kawo ci gaba a yankin arewa da ma kasa baki ɗaya. Kira da zan yi wa matasa shine duk da kaɗance kanka a rayuwa ka zama jajirtacce ka zama mai neman ilimi a koda yaushe kuma ka zama mai gaskiya duk abin da ake na kawo ci gaba ka saka kanka a ciki to idan ka shiga cikin allah da zaka samu nasara kuma zaka kawo kanka ɗaukaka da kuma mu na arewa da kuma ƙasar mu baki ɗaya. tsohuwar kansila da ke wusa na ama honorable zainab buba galadima ta yi jinjina ne da kuma cewa irin waɗannan taron zai taimaka wajen haɗin kan matasa. wallahi na ji daɗin taron nan dan da na zo da safe yau ina mata kuka dan akwai wasu da suka yi maganganu akan jajircewa gaskiya ya ta yi kokari sosai kuma muna fata idan irin mu irin mu za mu dinga yin irin irin wannan ali za a samu a haɗa kawunan matasa mu samu mu cima buri da ke gaban sauran mahalarta taron sun tofa albarkacin bakin su sunana na fi nuhu bo ni ne sarkin kasuwa na kano to duk wata ya mace in ta tsaya ta dage ko menene za ta iya yin koyi da halima har allah ma zai isa ta fa halima dan haka mu a kullum muna sha'awa mu ga yan uwanmu maza da mata an zo an samu haɗin kai domin shine zai kawo a fidda kai daga cikin halin da ake ciki na zaman banza da shaye-shaye sunana maryam idris zuwa wannan taron taron gaskiya ya kara mini kaimi akan in kufa domin in samu ci gaba akan abin da na sa gaba kafin zo nan gurin akwai abubuwa da yawa da na sa a gaba ga ideas kala kala kana da shi amma sai ka ta ko sanyin jiki zan ce ko san jiki akwai abubuwa da dama da ke sa mutum ya ji baya so yayi na farko in kai mutane za su karba in kai za a gane ka amma zuwa na wannan taro abin ya kara karfafa min gwiwa ya bani karfin gwiwa ina ganin cewa ashe ma wauta nake yi da za a ce wai na zauna ga abu na gabana gashi ina gani ya kamata in yi amma na waɗanda suka shirya taron sun sha alwashin mai da shi na ƙasa da ƙasa kuma za a rika gudanar da shi sau hudu a shekara don ƙarfafa dogaro da kai hawa umar muryar amurka daga abuja najeriya To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Bayan haka a ko da yaushe za a iya jin mu ta mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Yayin da bakin haure kalla dubu goma ke shiga birnin New York a kowane wata a kwanan nan. Mazauna birnin wanda ya fi yawan jama'a Amurka sun fara nuna damuwa kan tarin mutanen da ke kara cunkusuwa a birnin. hakan ya sa hukumomi su ma suka fara laliban hanyoyin da za a shawo kan wannan matsala yau batun da shirin na duniyar amurka wannan makon zai nazari a kai kenan sunana mahmud lalo madalla To mazauna wani yankin birnin New York da ke nan Amurka sun gudanar da wani gangamin nuna farin ciki a kwanan nan bayan da aka janye shirin gina wani matsugunin bakin haure a unguwarsu. Curtis Silva dan fafutuka ne da ke kuma neman takarar mukamin magajin gari a birnin na New York. I think even people who are open-minded to what they call migrants coming in. yace na san cewa ko mutanen da ke marhaban da zuwan bakin hauren sun fahimci cewa zuwan bakin na janyo mana matsaloli. yayin da birnin ya karbi bakuncin bakin haure sama da dubu ɗari magajin garin na new york eric adams ya yi gargadin cewa akwai yiwuwar hakan ya haifar da ɗimbin matsaloli ga birnin ya ce don me wani zai ce birnin new york baya fuskantar matsaloli wani abin takaici shine idan mutum dubu goma suka shigo za a shiga cikin matsaloli ba sai na tsaya ina muku dogon turanci ba babu haufi wannan lamarin zai iya durkusar da birnin namu wani sakamakon binciken jin ra'ayin jama'a da kwalejin sena ta gudanar ya nuna cewa ra'ayin mazauna birnin na new york ya fara sauyawa kan zuwan bakin hauri. steven greenberg na ɗaya daga cikin waɗanda suka gudanar da aikin jin ra'ayin jama'a a kwalejin ta sena 79% of Democrats, at least 79% of Republicans, 79 at least 79% of independents. Ya ce kashi 79 cikin 100 na 'yan Democrats da kashi 79 cikin 100 na 'yan Republican da kuma kashi 79 cikin 100 na waɗanda ba sa goyon bayan wata jam'iyya duk sun ce kwararar bakin haure cikin birnin babban matsala ce. Ina ga wannan batu na shigowar bakin haure yana shafar yadda masu zaɓe suke kallon shugaban ƙasa. the president. Muzaffar Shisti babban jami'i ne a cibiyar nazarin tsare-tsare kan al'amuran bakin haure. Yana kuma ganin wannan lamari na kwararar bakin haure zai iya haifar da matsala ga zaben 2024 da ke tafi. It is going to have some dent in the election how much ya ce tabbas hakan zai iya haifar da gibi ga zaben amma yanayin girman matsalar shine ba mu sani ba domin har yanzu sauranmu kusan shekara guda kafin zaɓe babu mamaki matsalar ta ragu zuwa lokacin amma dai ina ganin hakan zai yi tasiri magajin gari adams ya aiwatar da wasu matakai da za su shi kirkirin da birnin na new york ke da shi don a karkatar da hankulan masu sha'awar zuwa birnin amma duk da haka da yawa daga cikin bakin hauren da ke turuwar zuwa new york na ganin birnin na tattare da hanyoyin samun arziki monteo na ɗaya daga cikin bakin hauren da suka isa birnin daga ƙasar angola somebody uh, recommended me to come in here because get idea of the city. Yace wani ne bani shawara na zo nan saboda na saba da birnin. A nan zan iya samun inshorar lafiya ta Medicaid. Zan kuma iya samun matsuguni. Idan ka zo a matsayin bako wurin da ya fi dacewa ka zauna shine birnin na New York. The best to, live is in New York. Sai dai ba duka aka taru aka zama ɗaya ba. Domin wasu daga cikin mazauna yankin Manhattan har tarbar bakin suke yi da ma ba su taimako. elizabeth Tillman, darakta ce a kungiyar tim tlc mai ba da tallafi New Yorkers have been very, very welcoming and generous. Ta ce mazauna New York masu son baki ne kuma masu kyauta ne. Mun san cewa mazauna birnin ba gwamnati ba ne, amma al'ummar wannan jiha za su ci gaba da lalemar habin tare da bada tallafi ga bakin hauren da ke zuwa. welcoming, giving, generous, kind-hearted peoples. Yayin da batun bakin hauren ke ci gaba da janyo cece-kuce a manyan biranen Amurka, tasirin kwararsu ta fuskar sajewarsu da jama'a da rawar da za su taka a fagen siyasar kasar wani abu ne da lokaci ne kadai zai iya fayyacewa. cewa. masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan makon sai kuma wata juma'a idan allah ya kai mu yanzu a madadin aaron ranen da ya hada asalin rahoton sai kuma fiona nan dudu da ta hada mana shirin ni mahmud lalo nake cewa mutara a wani mako idan allah ya kai mu a gaida mahmud lalo To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sako mu na farko na cewa Assalamu alaikum VOA Hausa. Fata alheri ga dukkanin ma'aikatan ku. to muna ikirarin da mataimakin shugaban kasa sanita kashim shattima ya yi na gudanar da binciken kwakwam akan harin bam da aka kai a garin tudun biri domin hukunta duk wanda aka samu da laifi ya tabbata domin an jima ana ruwa ƙasa da shanyewa muna addu'ar allah ya jikan waɗannan al'umma da rahama sako daga aminu adamu malam maduri da comrade umar baban ya sabon gida da comrade hassan hamza sulitan karkar dukkaninsu a jihar jigawa wannan sako na cewa zanga-zangar da al'ummomi wasu unguwanni a kano najeriya suka yi a shalkwatar 'yan sanda domin neman yadda za a kawo ƙarshen sake salo da gungun 'yan daba suke yi na tsarin bin gida-gida suna fashi ya yi daidai sako daga alhaji umar forever gashuwa sako na gaba na haɗin gwiwa ne daga ado salati goma ga annabi rijau da usaini dangote karasuwa da baba gana alhaji nuciya cakal tare da jamila da fati mata ado salati goma ga annabi rijau suka ce haɗewar da manyan jam'iyyun adawa suka yi domin karɓe mulki a hannun jam'iyyar apc bayan sun kwashe tsawon lokaci suna korafin cewa apc na gasa ma 'yan najeriya aya a hannu muna addu'ar allah ya ba su nasara domin wallahi kofar auna bai azabtar da al'umma irin yadda shugabannin jam'iyyar apc ke azabtar da al'ummar najeriya ba a ƙarshe muna addu'ar allah ya ba mu ikon fita najeriya mu koma wata ƙasa ko mu samu sa'idar rayuwa mu na karshe ya fito ne daga nazifi ibrahim rugar malam shagali ya ce voa hausa don allah ku gaya ba dan majalisa mai wakiltar shagali da yabo cewar yanzu shekara ɗaya kenan da ɗaukar alkawarin da ya yi cewa idan ya ci zaɓe zai inganta shagali ta gabas da hanyoyi kuma allah ya sa ya ci zaɓe tarewar shi abu yake da wuya sai muka daina jin ɗuriyar shi to fa ya kamata ka sani wani aka sauke kafin ka ɗire kan kujerar mulki don haka ganin gawon wani a makara ya ishi mai rai wa'azi madalla yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. a takaicen sojojin isra'ila sun bindige wasu falasinawa shida har lahira a yau dinnan juma'a a wani sansanin 'yan gudun hijira daura da garin tubas wanda ke karkashin mamaya a yamma da kogin jordan a yau juma'a din har ila yau rundunar sojin isra'ila ta mai da martani kan wani bincike game da mutuwar wani dan jaridar reuters a kudancin labanan a ranar 13 ga watan oktoba ma'aikatar tsaron taiwan ta ce an gano wani balan-balan na leƙen asiri mallakar china a mashigar ruwan taiwan da kuma wata babbar tawaga ba tare da wato ta sojoji da ake ganin na da nasaba da wani shiri da ba zai kyau ma yankin ba Kasar Japan ta yi alkawarin bayar da gudummawar dala biliyan hudu da rabi ga Ukraine saboda yakin da take yi da Rasha a cewar Firaminista Fumio Kishida a wata shela ta jiya Alhamis daga ciki za a ware dala biliyan daya saboda tallafin jinƙai. rundunar wato rahotanni na nuna cewa jami'an tsaron gwamnatin taliban ta afghanistan sun kashe wani dakarin kungiyar isis sannan suka kama wasu da dama a wani samaman da suka kai da dare a wasu sansanonin kungiyar mayakan da ke daura da iyakar kasar iran wannan aikin soji da aka yi a lardunan herar da nimros da ke yammacin kasar an auna ne kan abin da aka kira wata muhimmiyar gamayya ta reshen kungiyar isis da aka fi sani da isis khorasan a cewar wata kafar labarai mai nasaba da taliban a yau dinnan jama'a kungiyar sa ido kan sha'anin muhalli ta zargi wani sabon kamfani da ke mexico jiya alhamis da saba dokar ƙasa da ƙasa kan cinikayya ta wajen sayar da wani sinadarin inganta lafiya wanda ake yi daga wani kifi da ake samu da kuma aka hana sayar da shi saboda yana fuskantar shuɗewa. To ma sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta hada shirin da bada umarni da ma injiniyan mu David. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.